يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لم ليوم على لبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan dare na talata talatin ga watan shawwal hijira 1441 wanda kuma ya daidai da 22 ga watan yuni da 2020 muna masallacin makarantar darul islam nur islam ne da ke bisa titin nato a cikin unguwar gwiwa layout a birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin al'adab al-mufrad na al'imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin babi na 396 bab man hada zuƙaƙan au man hada zuƙaƙan au hadisi na biyu za mu tashi a cikin wannan babi hadisi mai lamba 891 imamun bukari ya ci haddasa na muhammad wasu malamai sun ce an batun da ya muhammad yana yiwuwa shi imamu bukhari kansa ne ke da wannan sunan muhammad in ba haka ba ce wanda akabar na abdullahi bin raja abdullahi raja ɗalibin imamu bukhari din saboda haka malamai waɗanda suka yi sharhin littafin suka ce wannan muhammad shine al-musannif قال أخبرنا عكرمة بن عمارة عن أبي زميل Almalik ibn marsad an abihi mahaifinsa shine marsad ibn abi marsad an abi zar yarfa'uhu ya su wannan hadisi ga abu zar al-ghifari jundub ibn junad yarfa'uhu shi kuma yana daga wannan hadisin yana jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala thumma qala ba'da zalika nan shi marsad ibn abi marsad ya ce la'a'alamuhu illa rafa'ahu ba wani abin da na sani game da wannan isnadi na hadisin wace shi abu zar ya cira wannan hadisi ne ya jingina ga manzo sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ifra'uka min dalwika fi dalbi ka sadaqa ka karkata wasakinka ka zuba ruwa a cikin wasakin dan uwanka ta ƴan mai ruwa sadaka za a rubuta ma daga, za a rubuta ma lada sadaka kai ga ka da ruwa a cikin wasakinka a cikin guganka ka ɗebo ruwa shi ko ɗan uwanka bai da sai ka ce tun da ba ka da bari yan man sai ka karkata gugarka ka zuba ma ɗan uwanka ruwa a cikin gugarsa da shi bai da ruwan to za a rubuta maka ladar sadaka ruwan da yake ba sai ne ake yi ba sai da ka jawo ruwa ba sai kai ba sai ga wani wanda ya fi ka bukatar ruwan ko wani mabukaci ruwan wanda bai da sai ka yan mai to za a rubuta masu sadaka wa amurka bil ma'ruf umarnin da za ka yi da aikin alkhairi wa nahayuka anil munkar da kuma hanin da za ka yi da barin aikata miyagun ayyuka sadakatun za a rubuta mala da sadaka wata su muka fi wajhi akhika sadaka murmushin da za ka yi ga fuskar ɗan uwanka ka saka mai fuska ka tarbe shi da haba-haba mara ba, to za a rubuta ma sadaka وإماطة الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة أو dutse إذا ذاك ka yi bisa ga hanyar da mutane ke bi don kar dutsen ya tuta musu za a bisa ga hanyar da mutane ke bi don kada ƙayan ta soke su to za a rubuta ma sadaka ka ɗauke ƙashi bisa ga hanyar da mutane ke bi don kada ya cuta musu za a rubuta ma sadaka duk waɗannan ayyuka idan ka yi su ɗaya daga cikin su duk za a rubuta maka ladan sadaka wa hidayatu kar rajul mahallin shahid na hadisin kenan shiryar da mutum da za ka yi kai mai kwatance fi arzikin balla a wata ƙasa da yake ya ɓace bai san hanyar da zai biya isa wuri kaza ba sai kai mai kwatance ka nuna mai hanyar da zai biya isa inda za shi sadakatun za a rubuta mada da sadaka duk waɗannan ayyuka da aka zayyano ayyuka ne masu sauƙi ayyuka ne ko abubuwa ne kuma da ke faruwa a kowane lokaci saboda haka duk yadda mutum yake bai ce shi ya rasa abin da zai bayar sadaka bai ce ya rasa abin da zai yi sadaka da shi bai cewa ya rasa wata hanyar da zai bi don ya samu ladar sadaka ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi to kai za a rubuta maka ladar sadaka kawa mutum kwatance ga hanya wani wuri da yake tambaya ba ka ɗauka sai a matsayin wani abu wani ina zan bi isa wuri kaza ko ina ne wuri kaza sai ka kwatanta mai alhali lokacin da yake kwatanta mai sai baka ɗauka cewa wani babban aiki ne ke aikatawa baka ɗauka cewa wani aiki ne da musulunci ya bi ne aikata wannan aikin ba baka ɗauka cewa wani aiki ne da za ka yi don samun lada ba alhali an rubuta maka lada don kafin da wani a cikin damuwa kafin da wani a cikin ɗimuwa musamman yawanci mutum za ga ya hawo mashin ya zo a cikin shiya ya rasa ina ne zai sa kai sai ce dan kabu kabu don Allah tsaya mu tambaya sai a tsaya ya tambaya wani don Allah ina gidan eh, mai suna kaza a yi tambaya kai ta tunani mai suna kaza nan kuwa unguwa shi ke ce nan unguwa aka ce a ce to ban sani ba amma bari in tambayi ka tambaya ce wuri ka zane ka zo ka faɗa mai to da kai da kai sanadi a gane wurin da wanda ya kwatanta muku wurin duk za a rubuta muku ladar sadaka amma ba ku ɗauka a matsayin komai ba saboda rashin sanin muhimmancin yi wa mutum kwatancen inda ya ɓace ko inda bai gane ba sai ga wasu suna rowa a ce sa a faɗa mai watakila wani mummuna abu ne ke nufi da mai shi wani mummuna abin da yake nufi ma da mai shi wanda yake bidan inda yake gane shi zai don mai bidan ya fi ka dabara ko ka gwada mai ko wani ya gwada mai ko ba ce ka tambaye shi cewa lafiya kake bidan wani ballan ya faɗa maka cewa saboda wani mummuna abu ne ka ce to ban gwada ma shari'a kuma ba ta neme ka wannan ba in ka sani faɗa ba cewa wuri ka sani in ba ka sani ba ka ce ba sani ba ba rubuta maka zunubi kuma cewa ka ce ba ka sani ba alhali ka kasance da ka ce ba ka sani nan ba da gaske ka ce cewa ba ka sani ba in kuma ya kasance a'a ka sani in gwada mai wurin ne kai da wannan lokacin kuma ka cuce shi don ka sa shi kuma cikin wata wahalar kuma Allah ya sa mu gani babun man kamaha man kamaha a'ma wannan babi na magana akan wanda ya batar da makahu a lokacin da ka shiryar da mai gani kai mai kwatance ka nuna mai inda bai sani ba za a baka lada shi ko makahu a lokacin da ka batar da shi ka aza shi bisa ga hanyar halaka to kai ko za ka ɗauki zulmi حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس المدني قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من دعا الله صلى الله عليه وسلم يأتي لعن الله ألا يا لأنشي man kama a'ma an sabi wanda ya batar da makafu daga hanyar da yake bisa gare ta makaho ne ya kamo hanya tiryan tiryan yana a ga sandarsa yana tafiya ya ce ina kai ce wuri ka zanai a ce don ba hasu na a hanyar ba ai ga hanyar nan sai ka kau da shi daga hanya bisa hanya daidai da yake bisa gari ta ya ɗauki wata hanya je alhali ba can ne za shi ba ka ka cutar da shi ka wahal da shi sai ya yi nisa kuma ya ga cewa inda za su gari ya kamata a ce ya kai amma har yanzu gashi bai kai ba yaya an kai a lokacin ne zai tsaya ya tambaya ya ce a ce ya ce ina hanyar wuri kaza a ce ai ta baro rabatun wuri kaza to sannan kuma zai wahala dawowa kuma ya ɗauki hanya kuma da daidai kawo har da shi kafin ta da sakamakon haka Allah subhanahu ta'ala ya tsine ma duk wanda ke irin wannan aikin sai babu albagri wannan babu kuma na magana a kan zalunci haddasa isma'il ibn abani ala haddasa abdulhamid abdulhamid ibn baharam ala shahar ibn haushab haddasani ibn abbas قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a garkan gidansa a makka Izmar bihi usman ibn maz'un daga usman ibn maz'un ya ta wucewa fakashara ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi sai yayi mai murmushi a hakurarsa suka bayyana Eh, fakashara ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce usman ibn mazun ya murmushi yawa annabi murmushi ha haurarsa suka bayyana wa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam ala tajlis ya nabi ya ce wai usman baka zuwa ka zauna tare da mu nan qala bala yace to na ji zan zauna sai annabi ya zauna yana fuskantar shi Usman ibn Maz'un wa bainama huwa yuhaddithuhu ana na annabi yana ba shi labari shakhasa annabi sallallahu alaihi wasallam bi basarihi ila as-sama sai ga annabi ya kira idanunsa sama فقال سيتي ما أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس منظوم ألا نيزو من الآزو الهالي كنازل yana nufin da manzo Allah jibril qala sai usman ibn mas'ud yace fa ma qala lak to me faɗa maka da yazo qala sai ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun cewa da abin da yazo mini inna Allah ya amuru bil adl cewa lalle ne Allah yana umarni da yin adalci da ba ma abuta haƙoƙi haƙoƙinsu wal kuma Allah na umarni da kyautatawa a hannu ɗaya kenan yana hani ga munanawa kenan wa ita'i zal kuma yana umarni ya baiwa ma'abuta dangi kaso daga cikin abin da mutum ya mallaka da dukiya a yi ta kyautata musu a ɗiba a ba su sannan wayan ha'anin fahasha kuma yana hali daga barin alfahasha miyagun maganganu da kuma ayyuka waɗanda ba su dace a shari'a ba ayyuka nasa walmunkar da kuma ayyukan da shari'a ta aikata su da maganganun da shari'a ta ƙi abina a furta su walbazu sannan yana hannu kuma daga zalunci ya izukum Allah na muku gargaɗi ne da ta tazakkaru tsammanin cewa ku za ku wa'astu idan kuka wa'astu to za ku idan kuka yi hankali sai ku wa'azu in kuka wa'astu kuma sai ku samu babbar rabo ya amur bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba abubuwa guda uku kenan sannan wa yanha kuma an al fahsha'i wal munkari wal bagh abu guda uku kenan wannan ayar ta kunsa umarni da abu uku sannan hani daga abubuwa guda uku to qala usman usman ibn maf'un ya ce fazalika to a wannan lokacin shi na sakarar imanu fi kalli, lokacin da imani ya natsu a cikin zuciya ta kenan wa ahbabtu muhammadan kuma na so muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nufi ya kayi wannan lokacin ya musulunta amma imani bai wa da tabbata cikin zuciyarsa ba sai wannan lokacin da ya irin ababen da ubangiji ke umarni da su da ababen da ubangiji ke sani da gare su sai waɗannan ayar abin da take karantarwa ba shi sha'awa da ya ƙayatar da shi a lokacin sai imani ya tabbata a cikin zuciyarsa yana ji cewa imani ya daina rawarwa kuma a cikin zuciyarsa wannan lokacin sai ya ƙara sun annabi sallallahu alaihi wa sallam isnadin wannan hadisin da'ifun ne saboda shahar ibn haushab malaman hadisi suna rauna nashi ba sa inganta hadisin da ya ruwaito shi kadai ba tare da yana da musaba'a ba amma dai abinda ayan ke karantarwa wannan tabbatacce ne akan cewa Allah na hana zalunci da cikin aya da kuma hadisai sun zo daban-daban inni haramta zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu hadith al-qudsi kinan da kuma hadisai makamantan su sai babun hukubatul zalim idan ya kasance an haranta zalunci to menene hukubar zalunci ga wanda ya zalunci حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أبيه شيني عبيد الله بن أنس عن جده شيني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من آل جاريتين حتى تدرك wanda ya ɗauki nauyin 'yan mata guda biyu ya tarbiyyarsu har lokacin da suka balaga da haltu ana wa huwa fil janna a hatayi da haltu ana wa huwa fil janna da ni da shi za mu shiga aljanna kuma mazauninmu a cikin aljanna ka hatai amma waɗannan yatsu guda biyu ne wa shara muhammad ibn abdulaziz muhammad ibn abdulaziz ya nuni da hannayen yatsunsa guda biyu bi sababati wal wusta manuni da kuma al wusta yatsa ta tsakiya wato tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna babu wata tazara tsakaninsu saboda irin nauyin da ya ɗauka da tarbiyyar da ya ba annan yara ‘yan mata guda biyu duk wanda aka ba shi su to an ba shi babban jarabawa ko dai ya ci jarabawa ko ya faɗi jarabawa to idan har ya ci jarabawan ya musu tarbiyya tarbiyya ta gari har sun balaga an wanke su an kai su ɗakunan su, to sai ya gode ma Allah kuma ya yi kaunan samun wannan darajar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan hadisi mahallu shahid na wannan hadisin yana gaba na wannan babi sannan ce wa babani yu'ajjilani fi duniya, akwai kuma wasu halaye guda biyu waɗanda ake gaggautar da azabar su tunan duniya albaghiyu wa qati'atur rahim zalunci da yanke zumunta du'a zalimi to zaluncin da ya tun nan duniya ake saka mai a ɗibi zaluncin da ya yi a ba waɗanda suka zalunta ko kuma a ƙasƙantar da shi a wulakantar da shi tun nan duniya sannan da kuma wannan ɗabi'arsa yanke zumunta shi ma tun nan duniya zai ga abinsa Allah ya muna tsari. Ibabun alhassab wannan babu kuma yana magana ne akan asali asalin mutum da kuma danginsa حدثنا شهاب بن معمر العوفي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الكريم ابن الكريم mai daraja dan mai daraja ibn al-karim ibn al-karim kuma dan mai daraja dan mai daraja hawa hudu kenan ko shi mai daraja ne kuma dan mai daraja ne kuma dan mai daraja ne kuma dan mai daraja ne ne yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim alaihi masalatu wassalam dukkan su da ɗa da jika da kama kunne duk matsayin tsiya ke in an zaurin gado abin da ɗa ke gado shi kama kunne ke gado in dai babu mace tsakanin su tun daga namiji ne zuwa ga namiji zuwa ga namiji to duk matsayin tsiya ke abin na tsiya ke. masu asali kenan waɗanda annabin Allah ne dan annabin Allah ne jika annabin Allah ne kama kunne annabin Allah ne aka wa manzo sallallahu alaihi wasallam tambaya kenan eh, dangane da wanda ya fi daraja wane ne ya fi daraja shi ne ce to ga wanda ya fi daraja annabin Allah dan annabin Allah jika annabin Allah kama kunne annabin Allah shi na nabi yusuf suka ce ba shi muka tambayar ka ya ce to in kuna tambaya na ne dangane da ƙabilun larabawa masu daraja a jahiliya kuma suka musulunta kuma suka yi ilimi to su ne masu daraja abinda annabi sallallahu da sallar ce musu kenan eh. to saboda haka in bugun gaba za ka yi da asali to ga wanda ya hika asali saboda haka sai ka shafa makanka lahiya حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awliya'i yawmal qiyamati almuttaqun masoyana a ranar alkiyama su ne masu tsoron Allah in kana takama da asali a ji asalinka ka riƙi tsoron Allah tsoron Allah nan zai baka asali ranar alkiyama in ko baka da asalin to riƙi tsoron Allah tsoron allah nan zai sa maka asali ranar alkiyama sai ka zamo daga cikin masoya mazo allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda zai bugun gaba da su ranar alkiyama waɗanda zai alfahari da su akan cewa ga mabiyana ku sauran annabawa ku kawo mabiyanku mu gani wasu yawan mabiya ranar alkiyama babu maganar riya kowa na bugun gaba ne da abin da ke gare shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake tazawwajul waludal waduda fa inni mukathirun bikum al umama yawm al qiyamah ku armi matan da kuke so sannan masu yawan haihuwa domin ni zan yi bugun gaba da ku da yawan yawan ku zan wa sauran annabawa bugun gaba da alfahari da yawan ku ranar alfiyama. in ce musu to ga mabiya na sun yi mabiyan ku yawa sannan kuma duk wanda ya fi yawan mabiya shi ya fi yawan lada gwargwadon waɗanda suka bi shi gwargwadon ladan da za a bashi kowane ɗaya daga cikin al'umma na sallallahu da sallam za a bashi ladan aikin wannan da ya amsa makirarsa sai shi ya dalilin ya gane gaskiya kuma ya aiki da gaskiya sannan ce wa in kana nasabun akrabu min nasab ko da yake akwai dangantakan da ya fi kusa ga wata dangantaka da yi wa kai danginka ba bukurai shi ba ba larabe maka ki ba bale a ce ba shi bale haka ya kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko za a samu wanda danginsa shi kusa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi ya ce fala ati lin nasu bil a'mal ku dangi na kada ku yadda ku bari mutanen da gaba ɗaya ban da dangantaka da su su zo mini alkiyama da ayyuka na ƙwarai auna bisa ga ma'auni a suna da ayyuka na alkhairi wata atuna bi duniya ta na ha'ala da ƙadukun ko kuwa ku zo da duniya kuna ɗauke da duniya bisa ga wuyayenku kun zo duniya ina aiki alkhairin da za a auna babu shi ya ce to kad wanda ya yarda ya zo min alkiyama haka ne ka shaidi ne ke mutu bale a ce shehu a ya roƙa <laughs> ko <laughs> da yaya da jikoki kama kunne su ku su kama kansu ko <laughs> to shi don kansa shehu ƙarya ce ake ba shi don kansa bai ce ɗan aljanna yake ba da ce an lamunce mai aljanna ba balle shi ya ce ya lamunce ma wani eh ya annabi sallallahu alaihi wasallam ce fata quluna sai ku zo kuna cewa ya muhammad fa aqulu hakaza wa hakaza la wa a'rada fi kila adfaihi ina cewa ya muhammad sun ce a'a ku bar kirana ku ce ya muhammad sun ce a'a ku bar kirana sai ya juya gehen wannan kwiɗin ya juya gehen wannan kwiɗin in wanda ya kira shi nan sai ya juya ce kaskaska kire in wani ya kira shi da nan sai ya juya ce ce ka bar kirana don me mugun abu ya ɗauku kana ta san ma'anar ranar alkiyama da mugun abu ya ce a ta hibar sanka ba danginsa ke kewa kashe gada wane ne shi zai bugun gaba ce duk gaba da shi ya lamunce ma danginsa babu ne ko ya lamunce ma masu biyar ɗariƙarsa ko da ya faɗi to ƙarya su ya faɗi sun kuma bai faɗin ba to ƙarya aka jingina mai babu wanda ya isa duk da ɗiyarsa faɗi ma sai da ya mata kashe ne yace ya Fatima binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata nafsaki wallahi ki tsamar da kanki daga wutar jahannama fa inni la ubni anki min Allah shay'a idan mata salini eh, min mali ma ki roƙe ni dukiyata tun ina raye in baki duk abin da na ga dama fa inni la amliku laki min Allah shay'a ba ni iya amfanar da ke ije miki wata azaba daga Allah komai ba ni iyawa to ina wanda zai ce shi ya lamunce ma duk har ma wanda ya ganai ko wa man yuhibbuni wa man yarani da wanda ke so na wa man ra'ani da kuma wanda ya ganan kul jannatul khuld bila buhtani duk gaba ɗaya tattara za a zuba cikin min aljanna ko kuma aljanna ma sai da aka zaba jannatul khuldi ma an ka zaba kuma bila abu huta ne babu ƙarya eh to babu ƙarya mai kawo ƙarya <laughs> eh <laughs> yadda na da ya ce zauna babu rabi ce ta mai kawo rabi sunan rami babu rami sai ya ƙi zama ko <laughs> ok dina wayo to kai ma haka da kai wanda dilla yayi hmm in babu buhutani me ka ne kaiwa to saboda haka kowa ya tafi ne daga nan ne mutum zai kwatanta duk wasu maganganu da ake cewa wasu bayan Allah sun faɗi inda ya tabbata cewa bayan Allah ne na ƙwarai a ƙarya ko an kai musu in kuwa ba ƙarya an kai musu ba to ba bayan Allah ƙwarai ba ɗayan biyu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ce kenan saboda haka da dangantaka da asali zai amfanar da mutum ranar alkiyama illa man ata Allah da qalbin salim wace sai wanda ya je wa Allah da zuciya lafiyayya amintatta ba gurbatattar zuciya ba to haddathana Abdurrahim ibn al-Mubarak قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عطاء سين ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية نباني قال akwai wani wanda zai aiki da wannan ayar sai mu tsallaka gaba fayakulu fa yaqulu rajulun lirajuli ana akramu minka ba ban gani akwai wanda zai aiki da wannan aya sannan kuma a samu wani mutum ya ce ma wani mutum ni na fi ka daraja duk wanda ce haka na bai aiki da wannan ayin ba jim da abbas ko ya ce falaisa ahadun akramu min ahadin illa bi taqwallah babu wanda yake wani daraja face sai da tsoron Allah tsoron Allah kuwa ba ka tsinkan zuciyarka balle ka san yaya ne tsoron Allah yake a cikin zuciyarka kai mai zuciyar da kanka ba ka iya ka auna tsoron Allah ka gane balle ka gane tsoron Allah da ke cikin zuciyar wani balle haka gane cewa kai ka hewa da daraja don ga abin da Allah ke cewa ya ayyuhan nan inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku mutane mu su Allah mun talice ku ne min zakarin wa unsa jinsi guda maza da mata waja'alnakum shu'uba kuma muka sanya ku shu'uban manya-manyan kabilu wa qaba'ila da kuma ƙananan kabilu idan an ce hausawa kabila ce babba ko a ƙarƙashi akwai rassa ƙanana kuma ƙabilu gobirawa na shigowa ciki A zama bakwai na ko ban ba bakwai da eh? <laughs> aka ce sakwatawa ko yawa sai a ce zage-zage ko sai a ce kanawa ko yawa ga gumalawa ga katsinawa da dai sauransu dai yawa da daurawa da makamantarsu da duk kanana kanana kananan kabilu ne karkashin wannan babban kabilan a shirin kabilan gama garin kenan ko ita sannan kaba'il su ko kanana waɗanda ke ciki don harshen larabci mai faɗi ne shi ne sa da wuya wani lokacin ka samu kalmar da za ta yi daidai da abin da rabe-raben larabcin a cikin harshenka wani lokacin dole sai a fassara abu ɗaya abu biyu a basu ma'ana ɗaya mu ƙabilu kawai muke cewa eh, ina gozoren abin da eh, to ana iya cewa yare ko in aka ce yare a ce hausa kenan yare hausa sannan a ce ƙabilu a ƙarƙashin wannan yaren ko kamar yarbanci kuma ce yaren yarbanci su kuma can kashe-kashensu waɗanda za su taso daga ƙasa a ce musu ƙabilu waɗanda ke ƙarƙashin wannan yaren ko nan koma wurin kanuri kuma wurin inyamurai eh, su ma haka nan an fahimta ko to saboda haka watakila inda za a bi a ɗan samu abin da ya ɗan dace da larabcin kenan waje an na kuma shu'uban muka sanya ku yare daban-daban daban-daban wa ƙaba'ila da kuma ƙabilu a ƙarƙashin kowane yare akwai ƙabilu daban-daban daban a ƙarƙashin wannan yare sannan akwai kuma abin nan eh, abin nan alfahir alfahir abin nan kowace ƙabila kuma ‘yan kazo zo za su ji takarka su kuma A cikin abin nan eh, suratun da mursala eh, ba abin nan ba eh, sa'ala sa'il suratul ma'arij ko suratul ma'arij Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idhin bi banihi wa sahibatihi wa wa bani wa abihi ko wa fasilatihi wa fasilatihi allati tuwihi fasila duk fasila din na daga cikin ƙananan ƙananan ƙananan kabilu kuma akwai fahid sannan akwai fasila ban an samu eh, bin shi'ib sannan zo ga kabila sannan zo ga fahid sannan zo ga fasila <laughs> waɗannan duk jerin guda uku yawa fasila kaman gida kenan a ce iyalan wani su afafina allati tuwi waɗanda ke zagaye da shi in a ce ya bashe su ne a fanshe shi ranar alkiyama duk zai bashe su don dai a fanshe su <laughs> saboda haka in aka zo yare a ce hausa kabila a ce abin da sakwatawa a zo kuma ga fahim a zo ga fahim cikin fahim din kuma a ce waɗanda zuramawa waɗanga eh, binan eh, gobirawa waɗanga kaza waɗanga kaza sannan kuma daga cikinsu kuma a zo iyalin gidan wani an fahimta ko ko haka nan waɗanda suke zagaye da mutum eh, gidan wani gidan iyalin gidan wani haka na ake cewa yawa duk gidajen kenan Eh, waɗancan eh, gidan bello waɗancan gidan atiku waɗancan gidan rufa'i ko waɗancan gidan kaza to haka ne bukhari haka manya manya manya manya haka ne su afas abin nan fasila fi tuwi ko waɗanda ke zagaye da shi suna rungume da shi sai Allah ce da ta'arafu mun rarraba ku haka nan ne mun karkasa don ku nemi sanin danginku. gane cewa abin da ni ɗan gidan waliki in ɗan gidan kaza nake kuma to a wani reshe kuma muke sannan cikin ƙabilar kaza sannan yaren kaza saboda kowa yana bugun gaba ne da inda ya fito rasu. amma duk da haka Allah ce to ku sani ba nan gizo ke satsa ba na cewa kai ɗan gidan wane ne kai ɗan jikan wane ne kama kullum wane ne inna akramakum inda Allah atqakum wanda ya fi daraja daga cikinku a wurin Allah ko asqakum to wanda ya fi ku tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya bugun gaba da wannan ko eh, eh, innama a'lamukum billahi wa ana haka ku sani wanda ya fi ku sanin Allah da kuma wanda ya fi ku tsoron Allah to ni shi kaɗai yayye bugun gaba da wannan furta wannan in ba ka duk wani wanda zai furta to ƙarya shi bai sani ba ya fahimta ko to shi kuma ana sanar da shi abinda ba a sanar da wanda ba shi ba shi ne abdullahi bin abbas ya ce babu wani mutum da zai san da zai aiki da wannan ayar bayan yana aiki da wannan ayan kuma ya buɗe baki ya ce ma wani wani na fi ka daraja ya ce ku asuwa na fi ka daraja na fi ka matsayi na fi ka kaza ya ce to na ji amma ba wurin Allah ba in ka fi da daraja a nan duniya to ka to gida kaza gida kaza gida kaza to amma a wurin Allah fa in kana nufi a duniya kake magana to wannan ma'aunin duniya daban in a lahira kuma kake magana to ma'aunin lahira kuma daban to ma'aunin lahiran ba hannun ku suke ba hannun Allah ma'aunin lahiran yake shi kaɗai ne ya san cewa ga wanda ya fi wani ga wanda ya fi wani ga wanda ya fi wani na to babun eh haddathna abu nu'aym haka ne ko قال حدثنا جعفر ابن برقان عن يزيد ابن الأصم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ما تعدون الكرم عبد الله بن عباس ya tambaya menene kuke lissafi a matsayin daraja me kuke ɗauka cewa wannan abu mai daraja ne kad bayyana Allahu al-karam Allah subhanahu wata'ala ya bayyana yayi bayani akan daraja fa akramukum inda Allah atqakum wanda ya fi ku daraja a wurin Allah asqakum wanda ya fi ku tsoron Allah ma ta'udduna al-hasan yace to me kuke lissafi asli afdalukum hasaban ahsanukum khuluqan wanda duk ya fi ku asali shine wanda ya fi ku kyawawan ɗabi'u kan fahimta ko a wurin Allah kenan mai asali shine mai kyawawan ɗabi'u waɗannan ɗabi'u su ne za su samar mai asali a wurin Allah ko a nan duniya in kana da kyawawan ɗabi'u alhali ba gidan kowa ka hito ba za ka ake cewa ba kai ba ɗan kowa ba ne <laughs> ko kowa to yi ba ɗan kowa kake ba amma kana da kyawawan ɗabi'u da kuma kyawawan halaye sai ga wanda ya hito gidan kowan shi ko bai da kyawawan halaye bai da kyawawan ɗabi'u in a ce a bar ku ne kada wanda ya agaza mu kar wanda ya taimaka muku ku shiga wani wuri sai a yi maraba da kai a hita batun shi ya fahimta ko sai a yi maraba da kai kai da ba ɗan kowan ba A lokacin ba asalin ku ake tambaya ba ko laisa alfata man ha Na abi lakin alfata man kulu ha anaza lokacin kai wane ne za a yi mu'amala da kai kai ko wane ne za a yi mu'amala da kai ba gidan wa ka hito kai ko gidan wa ka hito ba saboda haka da an yi mu'amala da kuminti ɗaya biyu a ce kai to ni ka zahi sha'awar wanda shi ne ka so wani ka kuka min da shi ya bai fito da saboda haka kyawawan ɗabi'unka da halayenka tun nan duniya za su saman maka asali amma in ya kafance babu kyawawan ɗabi'u babu kyawawan eh, halaye to sai dai a ma alfarma amma ba ka samu asali ba na'am lima muna da lokaci babu al'arwahu janodon mujannada wannan babi na magana cewa rayuka junudun taro ne mujannada waɗanda aka tara su waɗanda ke tare wuri ɗaya kamar runduna ne jama'a ne da ke tare wuri ɗaya kafin a cusa su cikin tsotson annabi adam alaihissalam wuri ɗaya suke sarshi a wannan lokacin bayan ubangiji ya riƙe alƙawari da su tukunna ka sa cikin tsotson annabi adam wa a haza rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum Ala على أنفسهم ألست بربكم قالوا ubala شهدنا Allah ce mun muku haka dan ne an taqulu yawmal qiyamati ina kunna an haza za su ghafilin don kada ku ce rana alkiyama Allah mu ai mu san da wanga alƙawarin ba yasa ne tun kuna cikin alamin zar kamar hatsi ne a cikin buhu za a yi bizne a je a yi biznin nan kawa hatsin nan jawabi <laughs> an fahimta ko kunda <laughs> aka kwasa aka ce aka ta sarar ƙasa <laughs> a ta sawa kan haɗin nan suka ciro suna cewa ba su da wani alƙawari ba ko sun haɗe kusa ƙarya suka wani sannan babu mantuwa ranar alƙiyama ya fahimta ko to a wannan lokacin da suke cikin tarshe wuri ɗaya wasu malamai suka ce waɗanda fuskokinsu ke dibin juna a lokacin da ake cikin wannan taron da sun zo duniya da sun ga juna sai su so juna kamar dama da ɗaya sun san juna waɗanda suka ba juna bai da an zo duniya sai ga da sun haɗu sai ga cewa wani bai son wani wani bai son wani kamar sun taɓa mu'amala suka faɗa alhali ko ganin juna ba su ba ka ji dai kawai a zuciya na ni ba so wani an fahimta ko shine al'arwa junudun cewa rayuka taro ne mujannada waɗanda aka tara wuri guda حدثنا عبد الله شنو يوا Muhammad محمد المسندي قال حدثنا الليث ابن سعد عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة cewa rayuka taro ne mujannada waɗanda aka tara wuri ɗaya fama ta arafa min ha waɗanda suka yi dibin juna a lokacin da ake cikin ɗakin taron nan italar in suka zo duniya sai su so juna sai zuciyarsu wannan zuciya wannan na son wancan zuciya wannan na son wancan wa mata ma tanakara ha waɗanda suka ba juna bai ikhtalaf sai zukatan su sa'a ma juna su cewa san ba su son juna tambayar da ko wasu malamai kuma suna cewa ilham ne na wannan son junan da kuma rashin son junan to wallahu a'lam حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال akwai saura to haddathna sa'id ibn abi maryam ko qala haddathna yahya ibn ayyub an yahya ibn sa'id an amra bint abd an aisha radiyallahu anha qalat an nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu ko to haddathna abd alaziz ibn abdullah qala haddathni sulaiman ibn bilal an suhayl ibn abi salih kenan shine an abihi shine abu salih zakwan as-samman عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة رندنا ندعى تكارا وريدايا فما تعارف منها ودن سكي كلن جونا ألوك شند أكي لكن تارون نم اقتلف سيسو سوجونا وما تناتر منها ودن كما سكبا جونا بي تنشكين لكن تارون نم اختلف سيزوكا تسو ساقا مجونا mun tsaye lokacin mu daidai ko da abin da makaranta daidai Allah ba mu dadin da ke ciki kuskuren da ya faru Allah ya fi mini Allah ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk